Wahayin Yahaya Sura ta goma sha biyar Na kuma ga wata alama a sama mai girma, mai ban mamaki, mala'iku bakwai masu bala'i bakwai, waɗanda suke bala'in ƙarshe don su ne iyakacin fushin Allah. Sai na ga wani abu kamar bahar na gilas, gauraye da wuta, na kuma ga waɗanda suka yi nasara da dabban nan, da siffarta, da kuma lambar sunanta a tsaitsaye a bakin bahar na gilas. da molayen yabon Allah a hannunsu, suna rera waƙar da Musa bawan Allah ya yi, da kuma wadda ake yi wa ɗan ragon nan suna cewa, Ayyukanka manya ne, masu ban mamaki, ya Ubangiji Allah madaukaki, hanyoyinka na adalci ne, na gaskiya ne kuma, ya sarkin al'ummai. wane ne ba zai ji tsoronka ba, ya Ubangiji? ya kuma ɗaukaka sunanka domin kai kaɗai ne mai tsarki dukan al'ummai za su zo su yi maka sujada don ayyukanka na adalci sun bayyana bayan wannan na duba ga wuri mafi tsarki a buɗe a haikali a sama sai mala'ika bakwai ɗin nan masu bala'i bakwai suka fito daga haikalin a saye da tufafin linin mai ta mai ɗaukar ido da ɗamarar zinariya a ƙirjinsu. sai ɗaya daga cikin rayayyun halittar nan guda hudu ta ba mala'ikun nan bakwai tasoshi bakwai na zinariya a cike da fushin Allah, shi da yake a rayu har abada abadin. Sai haikalin ya cika da hayaƙi mai fitowa daga ɗaukakar Allah da ikonsa, ba mai iya shiga haikalin nan, sai bayan bala'i bakwai na mala'ikun nan bakwai sun ƙare.